littafi kisan gilla kashi na bakwai marubuci abdulaziz sani madakin gini wadda ya karanta dan hamza mai nishadantar da ku kenan fa har ila yau kuma daga taskar dan hamza kuke sauraron wannan da labari mai nishadantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da dai sauransu a littafi da ya gabata wato kisan gilla kashi na shida ko Na san ba ku manta da inda muka kwana ba, to a halin yanzu cikin kashi na bakwai ɗin za mu ci gaba da labarin a gurguje mu je zuwa kawai domin samu mu kammala mu wuce na gaba. Ai sauraro lafiya. Sarki Zamaru ne ta karkare ya bushe da mahaukaciyar dariya tare da cewar tsohuwar banza, yanzu kika fara kuka. Ba za ki daina kuka ba har zuwa ƙarshen kwanakin ki na duniya. A littafi da ya gabata wato kashi na shida inda muka kwana kenan a halin yanzu za mu ci gaba da labarin namu na littafin kisan gilla. Ai sauraro lafiya. To don haka a cikin littafi na bakwai din za mu ɗora labarin namu kamar haka. Cikin kaɗuwa da firgici da firgici suka waiga bayan su domin su ga waye ya daka musu tsawa nan ba suka ga ashe sarkin yaƙi Amzad ne yake shigowa cikin matukar farin ciki ni saira da da kimarata suka miƙe zubar suka ruga gare su nan suka tarbe su amma ko da suka hango ya rema a can baya goye da gimbiya lasmin goye da gimbiya lasmin ga rauni a kafarta kuma tana cikin wani hali hali ne irin mugun hali mai kama da su ma hankalinsu ya tashi cikin hanzari amzari ya kai ya rima cikin wannan ɗakin barcin aka kwantar da lasmin bisa wani shimfiɗan shimfiɗaɗɗen gado na alfarma take amzar ya fara tunani ya sa tafin hannunsa wata budurwan aljana ta ce dunaila maza ki ceto rayuwar gimbiya ki sani cewa sarki zamaru ne ya soke ta da takobinsa a lokacin da suke ƙoƙarin guduwa daga gare shi a kafanta da gadon bayanta ko da jin haka dunaila ta dubi raunukan da ke wurin sannan ta girgiza kai cikin alamun damuwa ta ce Hakika rayuwar Lasmin yana cikin mugun hatsari. Zan iya mata magani ta samu sauki na tsawon kwanaki bakwai katal Ciwon zai sake dawowa. Zai iya zama ajalinta farat ɗaya ko da jin wannan batu hankalin kowa na wurin ya tashi. Har da ni kaina ɗan Hamza hankali na ya tashi. Sarkin yaƙi Amzar ya kama kafafun Dunaila ya girgiza kai ya dube ta cikin daga murya ya ce, ya dubi Dunaila cikin ɗaga murya ya ce duk yadda zaki ke ceto rayuwarta. banda haka ina amfanin ki kina uwar likitocin aljannu ki kasa ceto rayuwarta ki tuna ba ke yar gado ce kakan kakan ki ma har ya bar duniya ba a samu kamar sa ba cikin likitocin aljannu dunaila ta gida kai game da ajiyar numfashi ta ce duk abin da ka faɗa gaskiya ne a hanya ɗaya kaɗai za mu bi domin ceto rayuwar lasmin dole ne za ta taso waɗannan abubuwa ta kubban nan guda biyu sai an samo su an soma waɗannan takubba guda biyu wanda sarki zamaru ya soke ta da su a cikin ruwan tsumin tsafinsa a ɗebo tsumin ɗin a baiwa lasmin ta sha wannan shine kaɗai makarin wannan dafin da ke jikin takobin nan wanda a halin yanzu kafin mu shiga cikin kafin dafin ya shiga cikin jikinta koda aljana da naila ta zo na a jawabinta hankalin kowa ya sake tashi musamman hankalin bawa udis domin komawa gefe ya zauna yana kuka nan fa ya ji gum, ana tunanin nazari ana ta fama da nazari da yanayin da za a shawo kan din har zuwa tsawon yan da ke kuɗinsu bai ce uffan ba zuwa can dunaila ta dubi yarima ta ce masa ya aka yi sarki zamaru ya soki lasmin da ta kubba biyu a lokaci guda alhali kana rate kana taya taya karsa yarima ya ce lokaci ne lokacin ne ya so ya kashe ni shi ne ta sha gaban ta sha gabana domin ceto rayuwata ko da jin haka nusaira ta ce akan wani dalili lasmin za ta sallama rayuwarta domin ceto ta ga rayuwar alhali ba ta kasance yar uwa a gare ka ba hasali ma kwanaki kaɗan ne da haɗuwar ku da juna ko da jin wannan batu kowa ya kura wa nusaira idanu nan take ta ji kunya ta kama ta don haka kawai ta sun koyar da kanta ƙasa bata ƙara cewa komai ba take da naila ta haɗa wasu <coughs> abubuwa na magunguna aka ɗora wa lasmin a baki ta sha aka shafa mata a raunin nan guda biyu gama haka ke da wuya ta dawo hayyacinta har ta bude idanunta tana hada ido da yarima ta sakar masa murmushin farin ciki ita kogin biya biyani sai nan take kishi ya turnuke ta hmm. waya ga su lollipop da zin kishi nan ta dake ta nuna kishin ta a fili ba da naila ta dubi sarkin yaki hamza ta ce ne zan tafi ku tabbatar da cewa kun je kun sato waɗannan takubba guda biyu da ke hannun sarki zamaru ku je ku sato ku tsoma su a cikin wannan ruwa na tsumin tsafin nasa ku ɗebo ruwan ku bata ta sha kafin cikar kwanaki bakwai masu zuwa domin kashe dafin da ke jikinta na san kuna tunanin yadda za ku yi ku samu wannan nasara ko to shawara ɗaya ko in ce shawara biyu zan ba ku ku nemi mutum biyu waɗanda suka san sirrin gidan sarautar ɗin na tsawon shekaru ɗaya daga cikinsu ya kasance ɗaya daga cikinsu ya kasance jinin gidan ne ɗayan kuma ya kasance babban hadimi ne na gidan da wannan furuci nake muku sallama sai an kawo wannan tsumin za ku sake nema na ya shugabana gama faɗin haka ke da wuya aljana da naila ta ɓace ɓat tamkar ba ta taɓa wanzuwa a wajen ba sarkin yaƙi amsar ya shiru yana kallon kowa ɗaya bayan ɗaya da ke wajen ko da ya zo kan bawa Ude, ya ga jikinsa na tsuma kuma idanunsa sun zazzaro alamun tsananin tsoro sun bayyana a karara a tare da shi ko da gama faɗin haka sarkin yaƙi amzar ya zo gaban sai durkusa ya dube shi cikin nutsuwa ya ce duk yadda zan yi na tserar da lafiyarka da rayuwarka sai na yi yanzu ku biyu ne kaɗai za ku iya taimakawa lasmin domin mu ceto rayuwarta da kai da mahaifiyar yarima ne kaɗai kuka san sirrin gidan sarautar nan don haka dole za a yi kun fi kowa sanin sirrin gidan sarautar sarki zamaru fiye da kowa kun san inda sarki zamaru yake ajiye wannan tsumin tsafin nasa kuma kun san masu kula da tsumin kuma lokacin da za ku iya fakar numfashinsu ku ɗebo wannan tsumin za ku yi komai ni kuma zan yi ƙoƙarin sato ta kubba guda biyu kun ga kenan nawa aikin shine na farko sannan naku sa'ar mu ɗaya babu yadda za a yi boka zainu da sarki zamaru su gano mu bare kuma su gano inda muke bare su kawo mana hari a nan dai za mu san yadda za mu yi akwai dokokin da zan kafa muku wadda za ku kiyaye idan kuna so mu kare kanmu dukanmu aikin da ke gabana dole ne na kera ta kubba da suke iri ɗaya da na sarki zamaro lokacin da sarkin yaƙi amzad ya zo nan a maganganunsa ya dubi gimbiya na sayarwa da ta turbuna biska ta ceto wai shin duk don mu ceto rayuwar lasmin ne za mu jefa rayuwarmu a hatsari kenan kai za ka tafi sato ta kubban sarki zamaru wadda a dalilin haka sarki zamaru za su iya tarfa ka su cutar da kai mahaifiyar yarima ma da bawa udes za su iya sayar da rayuwarsu domin su tafi can zuwa gidan sarautar sarki zamaru domin ɗebo tsumin tsafinsa alhali sarki zamaru yana neman su ya kashe su wannan fa ganganci ne ganganci ne da salwantar da rayuwa za a salwantar da rayuka har uku kenan saboda guda ɗaya wannan ganganci ne ko da jin haka ran yarima ya ɓaci bai san lokacin da ya daka wa gimbiya na sai ratsawa ba tare da cewar shin ke baki ga yadda ta sai da nata rayuwar bane domin ceto rayuwata ko godiya baki yi mata ba a matsayinki na yar uwata kafin yarima ya gama rufe bakinsa idanunsa suka kama lim <laughs> idanunsa suka kama lumshewa lokaci guda jiri ya ɗebe shi sai gani suka ya yanke jiki ya faɗi ƙasa baki ɗaya suka rugo zuwa kansa a ɗemauce sarki da sauri sarkin yaƙi Hamzat ya duba jikinsa sannan ya masa magani aka ɗauke shi aka shige da shi wani ɗaki mai matuƙar kyau aka kwantar da shi a nan ne sarki ya tura aka ɗauko Shamilat wato mahaifiyar Yarima daga wani ɓangare na daban da aka kwantar da Yarima ko da Shamilat ta ga ta kwance cikin mawuyacin hali hankalinta ya tashi ta fara kuka ganin hakan ne sarkin yaƙi Amsar ya dube ta da murmushi ce kwantar da hankalinki ya shugaba ta ɗanki zai warke sumul irin halin da lasmin ta shiga shi ya same shi ma'ana dai dafin takobin sarki zamaru na jikinsa saboda ya yanke shi da takobin gama faɗin haka ke da wuya sarkin yaƙi amzar ya ɗauko maganin da aljana dunaila ta bawa lasmin ya ba wa yarema yana sha ya shafa masa akan ciwon da aka yi masa sannan ya dube shi ya ce masa yanzu zaka za ka tsira daga sharrin wannan dafi na tsawon kwana bakwai ne don haka da kai da mahaifiyarka za ku taya mu da addu'ar Allah ya ba mu sa'ar samun waɗannan takubba na sarki zamaru gama faɗin haka ke da wuya sarkin yaƙi amza ya dubi gimbiya Saira ya ce ki zo mu je mu tattauna domin da ni da ke za mu yi wannan aiki na sato takubban sarki zamaru in babu ke ba za mu samu nasara ba nan take sarkin yaƙi amzar ya juya fice daga cikin ɗakin ita kuwa nusaira sai da ta bi shi da sauri tana waigen yarema da ke kwance tana mamakin yadda za a ce wai in babu ita ba za a iya sato ta kubban sarki zamaru ba sai da suka yi doguwar tafiya a cikin gidan suka iso wata katuwar fada sannan suka iso kofar fadar dab da shiga fadar kuwa nusaira ta ga waɗansu kyawawan kuyangin aljanu guda biyu nan take kwangin suka risina ga sarkin yaƙi amzar suka ga kwashi gaisuwa sannan suka buɗe musu ƙofa suka shige ciki suna shiga cikin fadar nusaira ta zamo cikakkiyar yar ƙauye kalle kalle take saboda ƙawar da ke cikin fadar ya ninka na san inda suka baro sau goma sarkin yaƙi amzar ya zauna yayin da yana yin bauta a gidan nan na tsawon shekaru alhali yana yana da irin wannan daula a gidan duniya ya kasance a can yana bauta a gidansu Lallai kam tambayar da Nusaira ta yi wa kanta a zuciyarta kenan ta kasa bai wa kanta amsa kai tsaye sarkin yaƙi Hamzat ya zagin biya Nusaira kan waɗansu kujeru na alfarma waɗanda aka yi su da farin lu'u-lu'u suka zauna zaman su ke da wuya kawai ta ga fadar ta cika makil da hadiman aljanu sama da dubu sama da su dubu dukkansu suka zube ƙasa gaban sarkin yaƙi amsar suka kwashi gaisuwa su ya samu kujera ya zauna waje ya yi tamkar mutuwa ta gifta a lokacin ne sarkin yaƙi amzar ya dubi waɗannan hadiman aljanun baki ɗayansu cike da nutsuwa ya ce ya ko dirkokin wannan gida nawa ku yi sani cewa ban tara ku anan domin komai ba sai don sanar da ku cewa zan tafi aiwatar da wani babban aiki na sirri mai mugun hatsari domin ɗauko ta kubban sarki zamaru Ina so ku tsaurara tsaro a gidan nan fiye da koyaushe domin in kuka bari wata halitta guda ɗaya ta samu nasarar shigowa gidan nan bayan bana nan a lokacin da na dawo to lalle kam a wannan lokacin ayyukan gu su lalace ko da jin haka baki ɗaya hadiman gidan suka yunkurar da kansu ƙasa shugaban su ne ya ɗago dubi sarkin yaƙi amzar cike da ladabi da nutsuwa cikin nutsuwa ce ya shugabana kamar yadda muka yi tsaron wannan gidan tun zamanin iyayenka da kakanninka haka za mu ci gaba da tsaron wannan gidan har zuwa zuri'arka ta ƙarshe a duniya don haka ka kwantar da hankalinka ka tafi zuwa aikin da za ka yi za mu tafiyar da komai bisa ƙa'ida da alkawari da amana ko da jin wannan batu farin ciki ya lulluɓe sarkin yaƙi amzad nan take ya daga hannu hannunsa na dama zuwa sama yana baiwa hadiman nan inkiya nan take ko suka bace bar daga cikin fadar kamar ba su taba wanzuwa a wannan wajen ba baki ɗaya faruwar haka ke da wuya ko sarkin yaki da ya yi ajiyar numfashi ya dubi musaira ya ce ya shugaba, ta ki gafarce ni bisa sanya ki cikin wannan aiki na sato ta kubban mahaifinki dalili ko babu wadda zai iya taɓa takubban ba sai ya kasance jinin sarautar gidanku asalin waɗannan takubban gado ne tun daga sarkin farko na birnin ku dole sai ya kasance jinin sarautar gidanku ne kin ga babu ta yadda za a yi babu wanda zai haka asalin waɗannan takubba kuma an gaje su ne tun farko farkon sarki na birnin ku shi ya haɗa wannan kuma asiri ne a jikin shi haka zalika asirrance yake asirce yake kai an sirce shi ne da jinin zuri'ar gidanku baki ɗayan shi domin duk wanda bai kasance zuri'anku ba ne muddin ya taɓa wannan takubban to babu yadda zai ko kuma aka sare shi da shi ko kuma aka yanki wani da shi to dabin wannan takobin zai zama sanadin azalinsa ne don haka ni da kaina da kika gani ban isa na taɓa waɗannan takubban ba ke ce kaɗai za ki iya ɗauko takubban nan za mu samu damar sato su lokacin da sarkin yaƙi amzar ya zo nan a jawabinsa gimbiya nusaira ta firgita anun ta yanzu kai sarkin yaƙi amzar ta ya kake tunani za mu sato waɗannan takubba alhali koyaushe suna jikin mahaifina kuma ko me kake takama da shi a sihiri ba zai yi tasiri a kansa ba tun da yana tare da boka zainu sanin kanka ne takubban nan suna tare da shi kuma duk wani abubuwan sihiri ka san ba zai tasiri a kan shi ba sa'ad da sarkin yaƙi amzar ya ji wannan batu nan ya gyaɗa kai ya ce tabbas duk abin da kika faɗa gaskiya ne amma kin san su ma babu abin da za su iya yi mana na cutarwa kuma ki sani cewa shi yaƙi ɗan zamba ne da izinin abin dogaronmu za mu samu nasarar sato waɗannan takubba na mahaifin gidan ceto rayuwar gimbiya lasmin da yarima idan kuma shawartar ina kuma shawartar ki da ki taya taya ni wannan aiki kuma ki yi taka tsantsan da alakar ki da lasmin kuma ki iya sanin labazin da zaki yi mata magana da shi saboda akwai alamar kishi zai iya haɗa ku akan yarema ko da jin haka dariya ta kwace wa gimbiya na sayar ta ce haba sarkin yaƙi shin ka manta cewa yarema ɗan uwana ne na jini akan wani dalili zan yi kishi da lasmin Amba- ta yaya kake tunanin haka amza da ya murmushi ya ce tabbas yarema ɗan uwanki ne na jini amma na sabarta ku ba za ta taba hana faruwar soyayya ta kullu tsakanin ku ke da shi ba tunda iyayenku ne ‘yan uwan juna ko kin manta da hakan ne da sai da na jin haka ta sauya hirar tasu ta ce yanzu dai kai mini bayani ta yadda za a yi mu iya zuwa inda sarki zamaru yake har mu sato waɗannan takubba yayin da sarkin yaƙi ya ji wannan tambayoyin nata murmushi ya yi tare da ajiye goron numfashi ya dubi na sai da cikin nutsuwa ya ce halin yanzu sarkin yaƙi da boka zainu suna cikin wani dajin da muka baro su suna bincike kan yadda za a yi su gano inda muke a bisa binciken da na sai sun yi kwanaki bakwai suna bincike kafin su gano wannan gida da muke ciki na sihiri wadda na gaje shi tun iyaye da kakanni a halin yanzu na ga wani ayari na makiyaya suna kan hanyar su zuwa dajin da su sarki zamara suke don haka za mu badda kamanninmu da ni da ke mu je mu riski waɗannan fatake mu isa mu shiga cikinsu mu isa inda su sarki suke dole za a samu wata mu'amala za ta haɗa sarki da waɗannan fatake damar da za mu yi amfani da ita kenan mu sace waɗannan takubba lokacin da sarkin yaƙi amzar ya zauna a jawabinsa nisaira ta jinjina kai kawai cikin matuƙar tsananin damuwa da da jimami ta kalle shi ta ce to kuma kana ga wannan shawarin za ta yi mana kuwa bayan ta ɗanyi guntun tunani da dogon nazari ta dubi sarkin yaƙi amzar ta ce shi kenan ka tashi mu je mu riski waɗannan maki makiya da wuri domin kwanaki bakwai kacal kaɗan ne akan wannan gagarumin aiki da ke gabanmu mai matuƙar hatsari ko da jin haka sarkin yaƙi amzat ya murmushi ce tabbas kin yi zance mai kyau ya shugabata yanzu ke ke ma ki shiga wancan ɗakin zaki ga tufafi irin na birnin hindu ki ɗauka ki saka a jikinki ki dubi kanki a madubi ki fito ki sanar da ni yadda kika ga kyawun ki a cikin madubin nan cike da zumuɗi da walwala a fuskar Nusaira ta miƙe da sauri ta nufi ɗakin da sarkin yaƙi Amzar ya yi mata nuni da shi. Bagi ne na bacci mai matuƙar kyau da ɗauke da do gadon bacci guda ɗaya sai wata doguwar kabit da na ƙarfe da dogon madubi a jikin bango tun daga ƙasa har sama. tun daga shigowar nusaira wannan ɗaki ta nufi inda wannan doguwar kabet ɗin take ta bude sutura ne irin na ƙasar hindu sannan ta saka sun fi kala ɗari a jirgi a ciki nan take ta ɗauko wata shuɗiyar doguwar riga da kuma wando gami da ɗan kwali da mayafi duk shuɗi ne take ta sa ta cire kayan jikinta ta musanya ta ɗauko <clears throat> ta aje ta je gaban madubi ta tsaya ta ga yadda kayan nan suka yi mata kyau da farko hankalinta yana kan kayan amma ganin yadda kayan suka yi tsananin yi mata kyau ne murmushi ta yi da farin ciki da ta kalli fuskar ta a madubin nan take zuciyarta ta buga da karfin gaske tsoro ne ya kama ta saura kirista kurma uban ihu ganin sarkin yaƙi amsar ya shigo cikin ɗakin ne ya sa ta ta kasa yin ihun ba komai ne ya firgita ta ba ce ganin kamannin fuskanta ya sauya zuwa wata fuska ta daban wacce bata taɓa sani ba In fuska ce irin ta mutanen hindu mai matuƙar kyan gaske cikin hanzari sarkin yaƙi amzad ya zo dab da ita ya ce mata kwantar da hankalinki a shugabata fuskar ki za ta dawo miki yadda take bayan mun kammala wannan aiki na sato ta kubban mahaifinki yana gama faɗar haka yadda ya dafa madubin da ke wurin ɗin faruwar hakan ke da wuya sai kamanninsa da kayan jikinsa suka sauya ya zama na cewa shi ma ya zama ba indiya cikin gagarumin shigar yaƙi irin ta manyan attajiransu wayo cikin gagarumin shiga irin ta manyan attajiransu nan take ya sake dafa kafaɗar nusaira suka ɓace ɓad daga cikin wannan ɗaki suka bayyana a cikin jeji kuma a cikin keken doki na alfarma da dakaru masu tsaronsu kimanin mutum ɗari hudu <clears throat> nan take suka wuce suka sa su a tsakiya aka ci gaba da tafiya aka durfafi dajin su sarki zamaro wannan takaitacce kenan kafin na rufe wannan babi dai al'amarin su boka huzainu ko tun daga wannan lokaci da sarkin yaƙi amzad ya ɗauke ya ɗauki su yarima suka ɓace daga cikin daji a lokacin da ake fafata mugun ƙazamin yaƙi nan takaici ya turnuki sarki zamaru da boka huzainu bayan sun yi iyayen su basu gano inda su sarkin yaƙi amzar suke bane suka zauna dirshan a ƙasa suka yi tagumi zuwa wannan lokaci kuwa lokaci ɗaya bai bai ce uffan ba daga cikinsu daga can ne sarkin yaƙi zamaru ya ce da boka huzainu cikin alamun fushi da damuwa ce yanzu daman amsar ya fi ka karfin tsafi kenan idan da na san haka ne ai da tun wuri ban zo wajen ka neman wani taimako ba sa'ad da boka huzainu ya ji wannan magana ya ta karkare ya bushe da dariyar mugunta lokaci guda kuma ya fuskan sa ya kalli sarki zamaru ya ce idan da ya fi ni karfin sihiri da ba zai taba guduwa ba ka sani shi fa tsafi kogo ne idan dai rana ɗaya mutum ya bar shi to lallai kam shi kuma da shekara guda zai bar shi kada ka damu abokina nan da kwana bakwai zan gano maɓoyar da maƙiyanmu suke za mu je mu yi musu kisan gilla wanda ne kuma duka duka a nan nake hutawa nake cewar alhamdulillah sai a yi mini haƙuri da uzuri mu haɗu a cikin littafi na gaba wato kashi na takwas domin jin yadda za a yi su je su yi musu kisan gilla a can inda suke in har sun gano su bayan su ma gashi sun fito neman su to me kuke tunani zai faru kenan amsar na nan a littafi na gaba tare suke shi ma na bar ku lafiya sai mun haɗu